واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس وتخشى الناس والله احق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرًا وكان امر الله مفعولا يا كي wannan manzo ka tuna lokacin da kake gaya ma waɗanda Allah ya yi masa ni'imar musulunci kuma kai kai masa ni'imar ‘yantawa daga bauta ana nufin Zaid bin Haritha lokacin da ya zo neman shawarar sakin matarsa Zainab bintu Jahash sai ka ce masa ka riƙe matarka kada ka sake ta kuma ka ji tsoron Allah ta hanyar bin umarninsa da nisantar haninsa kana ɓoye abin da Allah ya yi maka wahayinsa a cikin zuciyarka na aurenka da Zainab don tsoron mutane alhali kuma Allah zai bayyana sakin da zai yi wa Zainab da aurenka da ita kuma Allah ne ya fi cancanta ka ji tsoronsa a cikin wannan lamari yayin da hankalin Zaid ya kwanta ya ji baya santa kuma ya sake ta sai muka aurar maka ita domin kada ya zama akwai laifi ga muminai idan suka auri matayen ‘ya'yansu na riko idan sun sake su. kuma iddarsu ta cika hakika lamarin da Allah ya tsara sai ya kasance babu wanda ya isa ya hana shi faruwa.